Eh, ka yi abin da gwargwadon iyawarka fara da kanka hmm. sannan ba ka na iyalinka ƴaƴanka sannan dangi wanda yake ba a da ba ta fila sai danyen dangi annabi ba su bi shi ba balle haka ne ko ba haka ba amma sun sani ka san da ko وكذا إذا إذا إلى وكذا إلى أقف العالم دعنا كم حرب زوا جمعي نيسان دنيا يا كارو gane kun wata kada ka yi tsammanin wa'azin da kake yi da ɗan sautin ka kaɗan ba zai tafi nesa ba wata wa'azi a hikomin tafiya nesa ku ba lokacin da shehu usman ya fara wa'azi a ƙasar gobiyar ko kuma kasar adal don tsakanin kasar gobe da adal da kaji da zamfara nan ne ya yi wa'azi to bai taɓa wuce an kabar har adamawa har kamaru domin wanda ya jiya sai ya fi kun gane ko kada ka yi tsammani in ka yi wa'azi waɗanda kawwa wa'azi yan kaɗan ne ba su abin da watsuwa shi ke domin gaskiya ana son ta wato kowa abin da tsoron ana tsoron ta kuma ana son ta domin duk wanda bata shafa ba ga rayuwar shi son ta yake yi duk wanda ta shafa ga rayuwar shi shine ke faɗa da ita wurin faɗa da ita ya watsa ta kuma <laughs> <laughs> duniya eh. to fa in eh, fa in qama bihi bihi al-adana faqad adil abu in ka samu wani wanda a kusa ya tsayi da shi ga garin su to kai da ne ka huta kullum in cikin gari an samu mai wa'azi na ne ya huta wa illa kharaja bihi kullu qadirin alayhi in ba haka nan ba in ba samu wanda ya iya gari ba to duk wanda ya samu ikon ya tafi ga garin nan shi wa'azi wa ne gari. ban kana au ba fa shi wanda zai yi wa'azi wajibi ne yana da iko ya tafi ya yi wurin kusa ne gare shi ko nesa ne tilas ne وهذا شغل شاغل لمن يقومه أو دينه wannan fa babban al'amari ne wanda ke shigaltar da kowa wanda yake al'amarin addinin sa ya himmance shi kamar ka ga barawo ya taho gidanka in ka kyale shi saka in ya tafi saka ka kyale shi kenan ya fada gidan makwabci kila mai sai ka yi kana ta gashi nan shi nan eh, yadda zai eh, in ba haka nan ba wato in ya gama da makwabci sai ya komo gare ka wato haka shaidan yake sai an kore shi da wa'azi yake korarsa kun gani duk yadda amin nan wa'azin nan da nake yi muku in ku sani ba bai iya barin haram sai in sai. amma ina son kun sani ko sai a ga mana janna kaza kun ga wannan sai sa in abin nan in ji tsoron ni kada abin nan kuma ta wannan ni kuma na tsira kun fahimta ko amma wato kullum gudun shaidan ake yi wanda ya tsaya ya ce ni ina iya tsare kaina to zai faɗi kun ga Yusuf alaihi salam lokacin da ya zauna tare da wannan gudu ya yi fasaba albaba mm. in ya zan annabawa na gudun shaidan to wa za ki tsayawa hmm. ah, in ka sani ba shi ke ba mutane ai shi ke sani shi ke taimakon ka in ya kai ne ka sani mutane ba sani ba za ka iya daga haram ko kasuwa kake son ka ka lokaci in mutane ba sani ba zai ma

ko ka so ka yi zai yi wa in dai mutane ba sani ba. Wajen eh. ɗauke Bai ɗauke ba domin rediyo da littafi matattun malamai ne kana iya jayayya da su. Kyawun malami ya faɗa ka ce ban yarda ba ya koma bayani. To wanda an nesa. ko ka ɗauka littafi kana yi ba ku gane ba ya ba zai zaka ka gane mun ka gani a cikin nan rediyo ba ta hutar da malamai haka nan littafi bai bai bai hutar da malami da wa'azi domin ba kowa ke karanta littafi ya gane ba kun gane eh, gaskiya ta fi saboda ta ɗauko karan karatu ba kowa ke karatun labarin na hausa ya gane ba sai wanda ya samu kamar su to asabi muku wato abin nan na bakwai sanar da ku ya mutane bi annal ummata ma ha min al kitab al musulmi ba abin da ke sa ta cikin aminci daga fitina ya tsare ta daga fitina ta cikin aminci illa hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai rayuwa annabi in annabi da da rai to babu fitina kun hanta ko wa ma yu'minu hanin zuhuriha ba'da hukuma babu abin da ke amintar da al'umma ga bayyana fitina bayan annabi illa iya sunnati sai rayar da sunnati in kun rayar da sunna to babu fitina amma in kun bar sunna shi kenan sai ai ta zage zage kuma wanda ko kowa ya koma ga ra'ayinsa babu mutum biyu waɗanda an adda ra'ayi guda sai dai in zaga na shayo kusa gare ka su hada su hada kani ku yi sata wannan ku hafi in ba haka ne ba ku sai ta fada yau kana MPN gobe ka koma <laughs> amma inda addini ne ake bi wato ba mai iya fita ga da Allah ya ce ga da annabi ya ce ba mai iya fita shi ke nan zauna lafiya kun gane ko to fa alaikum bi iyaya wa saboda ku wajibi ne akan ku ya ya jama'a wato wajibi ne gare ku ku rayar da an umarce ku da rayar da sunna in kuna son ku zauna lafiya wattiba'iha abadan da bin har abada kada ku karkace wa iyyakum wal ibtida an yi din ku da katsawa matukar mutum ya fara bari ganin yar bid'a yar kadan ce kana ganin ta kaman mai sauki kamin a jima ta buwaye ka إنغاني لأن الخير كله في الاتباع دون الخير دفع ينادى بنا والشر كله شر دفع ثان في الابتداء ينادى آخر wanda ya faɗi wannan magana kuna ta yana wata dariƙa ya bari ko ya yi kun gane قال أبو العباس Wata abul abbas ya ce al-abyani na al-andalus wani mutum ne malami ne daga cikin mutanen andalus ko san andalus andalusia wato cikin spain inda larabawa ne zauna salatun law na fi gufurin da wasu akunna abubuwa uku maganganu uku da an rubuta su cikin akan farce akan akai to yana isa a rubuta amma kuma wa fihin na khairud duniya wal cikin su akwai alherin duniya da lahira yana yiwa a rubuce su ga aka yi kawai ta isa amma kuma duk sun tara komi sun waɗanne maganganu ne na farko ittabi wala tattabe ka bi kada ka kasa ittabi wala tartafi ka kankan da kai kada ka dawo kanka kai girman kai tawarra wala tartafi kai tsantseni wato tsantseni ko da wani halan naka gudun kakka zo ɗiba shi ka ɗebo rabon wani kale shi wala ta tafi kada ka nemi ka yi ko ina abin nan ka yarwa ta duk ko ni na ka ne kada ka yi kada ka yi ba ba ki ne ne wala la tattafi eh. gane kun waɗannan kalmomi maganganu uku ana iya rubuta su a kai kawa amma kuma wato akwai duk alherin duniya yana nan in ta ha bayan in ha ma qala hu rahimahullah wa huwa jayyid abinda wannan malami ya faɗa ya kare kuma magana ce mai kyawu wa bin tihaihi in ta kitabu ya sunna da kare wannan magana kuma wato littafin ya layar da sunna al-muhammadi kare shi littafin wa ishmabi bid'a da kashewar bid'a shaytaniya ta shaytan kun ga wata kenan sai Usman shi ne ke gudanar da bid'a layar da abin nan sunna da bishewar bid'a alhamdulillah alladhi rafa'a imada sunna godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya dauka kashuriyar abin nan sunna

talakawa ba ne ba a a yi a wuta mutane da jin kaya daga nesa wa fada wujudal bid'a kuma godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya kasa da sabuwar bid'a wa kashafa ya kuranye ba ne. bane hmm? shafa a asaraha hali. bai wa ce anwara domin bid'a ba ta da haske balle a tsari haske wa ka shafa asara ya kuran ya alamomin ta a gamsu wani ka shafa ya kuran ya asara ha wato abin nan gurabunta yana yi wa a ce ka shafa asara ha ya tahe amma akwai wani gyara nan وأوضح شواهد الحقيقة وأظهر أسرارها كما يبين الدعاء وأبنا شهد الدكا وريرا قال قتيا وأظهر أسرارها يبين الدعاء سرا قتيا الدعاء domin ko mutum ya san gaskiya ko in bai san gaskiya ba bai iya jin ta sannan kuma ko ya san ta in bai san fa'idar da za ta kai ta gare ta ba wato bai da manufa wanda yake ba ta kai a kan gaskiya bai iya bin ta da yawa kuna ganin mutum ya san gaskiya sai ke son ina tsoro shi ne ni ga musu ana ga malami da wanda ana ga wanda ya sani da wanda ya sani ba wannan fa ya sani ne da gangan wannan ko bai sani da yake da doka shi bai san yadda ma zai gyara sallar ba shin za ka ce sallah sai ta ɓaci abin da ka'ida babu ta to za ka ce ta ɓaci shi kokari da kai karantar da shi to saboda haka aka ce neman ilimi na ibada farilla ne ala kulli muslimin wa muslima lazim ne mutum yin ya balaga ya zo ne bauta ma Allah da addinin musulunci sanin yadda ake ibada ba a ce mawani zamu yi don haka yake kamar yadda za ka nemi abincin ka wajibi ne ka nemi haka yake wajibi ne ka sani saboda ka ba a cewa ga jami'in sallah babu ba addinin musulunci domin kowa da kowa wajibi ne ya sani eh? kan zauna ya sallah bai sani ba to kai yawa yawa gaba gare ka sanar da shi to ba ba yana neman gaskiya nake yi ko ko ko ba kai to hanya mai kyau ba shi da ka fara tunan jami'i a sai da kai nan ba shi da yake wal amru wal jahlu ma sai to tun da yake da jahilci da da gangan ne yake da gangan to kaga kai ina baka hukunci wannan littafin malami ne aka ba an karanta wannan magana duka yanzu mun jita an ce wanda ya rabu da kasa zuwa yi ne mai da kasa da hannun shi an ce ya dawo ko ya dawo ya zauna shi ta shafo ko da haka an ka ce ba in ko har ya riga ya rabu da kasa an ce kada ya dawo ya cika sallar shi shi ƙarni ko da haka an ka ce ba mutane ciki kuma sai ya dawo ciki yace in ko yanzu daga hannu hannuwan shi ba da ƙasa ba amma ya dawo gangan digangan yadda aka ce sallah shi ta ɓaci to yanzu ka samu eh in ya miƙe gangan sallah ta ɓaci to yanzu ka samu muna jahili wanda shi bai san wannan hukunci sai ya zo ya miƙe zai tashi tsaye ya rikice bai san inda yake ba shi da malamin nan daidai suke wanda sai za a dawa to wa za ka iya gyara masalla in wannan ta faru ta su zama daidai in ji don wannan yan sallah ta ya tashi zai rabu da kasa sai ya rikice shin yau da zan tashi ina tun da bai sani ba jahili ne zan tashi ce zan zauna ne ko zan miƙe ban san inda malamai suka kwana ba wannan ko ya san inda an kwana daidai suke a nan kaddara wannan ya san an ce in wanda ya rabu da hannu na dai ya tsago da kasa bai rabu da hannayen da ƙasa ba amma ya ɗago amma hannayen ya rufe ƙasa in ya miƙe gidangan sallah kai ta ɓaci alal mashuri ya miƙe gidangan yace ya sallame bai'ul mashuri sallah ta yi saboda ya sani ko ba ta yi ba to wannan jahili ko in yayi ba yace mata zabi da cikin da san da amfani ba to daidai suke kada ba bata wa jahili sallah wanda ka bata mana don shi ya ce mata ai gairin mashuri ne fa ba ta yi ni za ta yi da shi daidai suke koko akwai bambanci to wannan sai ka fi kan da mai littafi annahu to shi ne mashhur din nan yace in ya miƙe gidan dan sallah sai ta ɓaci da mashhur to mashhur kun san dole kun ga irin kun faɗi magana ba za a kyale shi kun a ce ya tsare mana wani yana yi Allah za mu kuma na ahlul mashhur malamai da kuka tafi ko amma sun zanni sallah kai ta fadi dole ku ba da dalili sai suka ce eh sallah kai ta fadi an da muka raka salatu kun amin dan ya ba sun wani guda uku daga nan ne da sun wani guda bari guda uku ya ba zama nan kenan idan mun tafiya in da ne shi a karanta ta wannan lafazi sunna mai uku talatin na sunna sun ta wannan ta'amini suka ma don su fara kan zuba baiwun sun gairin da mashhur kun gane ko tare da mutanen nan kashi hudu uku suka ce sallah ta baci bayan suka ce sallah ba ta ba to ku daya ku ne ba kashi hudu din ne ina hujja ku ba ta mai sallah sai wannan hudu uku din sai suka ce eh, eh saboda ba jini wannan shi an da jini ku ne ko wa in ta na da nasiya nan ko in eh, yayi ya doge ya miƙe tsaye bisa na kuma wata mantuwa mantuwa cikin mantuwa kun ni ko tare da kan da kuma mutum nan ba abin da zai sadar tare da abu da daidai da wancan hukunci har ba za a ce ya ne ba suna nan dai a wurin da yake ba ka ga ba a ce in eh, kun ga wannan da ake magana da mutar kuma da mutar ta cikin sanyi ba ku ga inda an kace in in ta a ga jahilan ba ba a ce in kama za jahilin ba in dai kama za a yi ban kenan malami in kama za na ce kenan malami ne yanni amma ba a ce kama za jahilin ba wani ba kawai za a fara kama to ana gudu wannan shari'a aka ba a fito wani gadi mai in ya rigar ya rigar kasa ta ai al'amma ya rigar kasa biyu zai yi wani rigar ya rigar kasa da hannun zai da wani rigar kasa malami ya ce fa da kan shi miƙe ƙoƙon yi a can wannan yanzu ba zai dawo ba wanda da ɗaura salami sai shi da sajada gabanin sallama kun ko domin ya bar har yanzu suna nan ga maganar jirgin nan da suka ce ya bar sun samun abu ka'ida ta shari'a ko ko ka'ida ta masu hukunci ko ka'ida ta masu magana sun ce wanda ya yi inkari a ba a ce kawo da nuni kai da kacce akwai abin nan kai ke kawo da nuni ya rage da kai da kai inkari in an kawo maka da nuni karanci ko ba ta aka ce ba albayyatu ala yudda'i wal yamin ala man ankara kan ka'ida ta aji in nace maka abin nan ba haka suke ba ba sai aka yi kawo da wuri ba kai ka kawo da nini ka tabbatar da masallacin nan na dubin gabas dan ce masallacin nan na gabas ka dubi ban ya da ina dubi gabas ba to ba sai aka in kawo da wuri wani dalili ma ko wani magana kai da za a kawo da nini da a tabbatar da gabas ka dubi in ban yarda da a ce to ka gane ko su wadance mutane ɗan kaɗan sun ce sallah sai bata baki ba waɗannan masu sun ce sallah ta baki to ta dalilin ko baki sallah ce suka ce ba dalilai saboda ka shi in sun tarar ka ko in kana so sai ka wannan ka ga sukofi yin bayani ka eh? ba wannan na ne kake hmm. ai sun da biyu da fara in ya wannan sun ne da karanta ta yadda Umar da annabi الكميات لله والذاتيات لله شنو me ake ce karatu abin da ake ce na karatu ka karanta da harshe muna ji kaddara na karanta cikin wuce ta ana ce na karatu sai na karanta na hujjar da baki na an ji ko ta kuma gane ba ne kuka yi shuru a magana da kuma magana a'a akwai yin shiru da magana a ce mata yarda idan ta cikin mutane kake memba ne cikin haraka an ka taru ana tattaunawa duk abin da an ka yake kai shi ka yarda ka gane ko in ko ba kowa kake ba da shuru din ta rufe ka fahimta ko in ka karanta masu maganar usuli can gare su suna cewa akwai ijma'in sukuti akwai ijma'in abin nan sariji ijma'in sukuti mun taru wannan taro duka ko ko bari in muku misali lokacin da ma'amir da shi ya so a yi maɗanin baya a yanzu duk ya sai mutane can sun maɗanin baya amma mutanen makka da madina ba su yi wannan mubaya akwai mutane waɗanda abdullahi na nan kamar su abdullahi bin abdullahi bin abubakar da ibn jubair da husayn bin ali sun ga su an manyan mutanen da ana iya yin mubaya'a bayan muawiya da ka muawiya ya taso ya shigo madina ya shigo madina sai suka sai su fita wannan suka koma makka ya bi su makka kan ya faɗa madogarai na yake gobe a makka zan neman mai yahudu baya duk wanda ya yi mutu zan aje ko wani abdurrahman za a zame dogari biyu da su zage ta kubba wannan za a zame dogari biyu da su zage ta dogari biyu da zage kubba a wannan irin wannan irin junayd yake za a zame da biyu da su in sun yi mutu abin da ni faɗin ne ku sare musu an ka matsa musu haka kuma za a haka ne ba ka zo ba bakin ka'aba mu'awiya ya rattaba bayani ya rattaba bayani yanne ni abin ne yin ne ba a gaba ne mutane suka saurari wannan shi musu da su ce komi ba don da an da su an ce in sun kai magana a fare ne da suna kai ƙwaƙwalwa a fare mu saboda haka mutane suka ce to tun da nan manyan suka su an yarda wannan magana mutane suka ce sun yarda aka yi komi da komi a sawabi sai daga bayan kace ai ruwan da ta ce ya kuka da yarda ba gaba gare ku aka yi magana ba ku ce komi ba suka ce ai an ce za a fare ne to wannan magana abin da sani zo da in zo in fara muku wani abin ne da za ku gane ma'anar sukutin da sarihi sukutin in an taru aka yi magana wasu bangare suka yi shin ma'anar maganar nan sun yarda jumhur malamai na ganin duk sun yarda wannan abu ya hujja da kowa da kowa wasu suka ce kamar shafi ko kuma shi'a ba suna suka ce kai ba mu yarda ba in sun kai sun nan ba su yarda ba mai yiwuwa ne sun ji tsoron masu maganar nan ta su musu a ɗaure su yasa suka yi wani suka ce a'a manyan mutane na farko in aka yi magana in ka saba na shari'a ba su yi saboda ka yi in su shi in mai yarda ne saboda ka ijma'u su tutu ya zan hujja domin ba su yi in an saba na shari'a mun gane ko amma amma ijma'i wanda yake ɗan magana ne duniyar wuyar mai sa shi kenan ta zan hujja ba wanda ya isa saba masa amma in wani ne ba su yi magana ba wani na ganin da mu hujja wani na ganin ya hujja saboda ka in kana nan ba cikin mutane aka yi magana kai ma nan ba kake a kawo hujjoji ka yarda da su ko ba ka yi magana ba za mu zartar da hukunci ka yarda kana mun ga amfani da yawan mutane ba a sauraron ka don kana amma in kana so ka yi musu ka kawo su hujjoji a kama a ka kawo maganganu haka sami ɗan uwa a yi jayayya to a nan sai a sami ra'ayi daban-daban sai ka ji an ke ra'ayin wane ga abin da yake ga ra'ayin ne domin kai ne ka zama gairin abin da kenan ka koma za ka jama'a daban ka fahimta ko amma cewa yin shiru yarda ne wannan magana sai da an ka aje shiru yin shiru na yarda ne yana da hujja ka fahimta ko masu shari'a sukan ce yin shiru yarda ne in an so in an so da hujjar tana da nuna kai magana ba yarda ne amma masu in ne kala ba su yarda da wannan magana domin mai yiwa ne hakimin garin su lokacin da hakimai na da iko a sai da gonar ba ka da iko kai magana in Allah ya buɗo lokacin da hakimai suka faɗi kana iya fadda wannan magana ba ka yi da magana ko to Thank you. zaman ko wurin tsara zaman farki in lokacin da wato barin ta da mai nisa barin dawon ya nisa dawa ba ta samu ba walam yanzu kuma bai samu yin kuma da abin da ta sama shi ba kun gane ko zamanin zai dawo ya yi nisa ya riga ya abin ya mutu sannan kuma bai yi ta jira ba sai abin da ta sama shi kun fahimta wannan magana yake ba da wasu lafiya sanar ta ba ko zuwa ga ƙarshen maganar shi ma'anar wannan Ali da haɓar ba ma'anar shi ila akhir kalami wa hadha sadiqun bi suratihi yace wannan ko yana faruwa kuma yana gaskanta wato da surori guda biyu al'ula surar farko ai fariq al'amda shi rabu da ƙasa zai yi da hannunsa wa rukuma sai da buwan yusa amma walam ya aka bin ka'idan bai ne dutse ba kenan ya riga ya taso haka amma bai kai haka bai tsira tsaye ba amma ya riga ya yi haka kun ga bai miƙe tsaye ba wannan sura farko ce kun ga inda ko eh, sun ta tazakkara sai ya tuni suna cikin wannan hali ba da an fara al'ada bayan ya rabu da ƙasar amma bai zo yi oyi ba kun wannan magana ko wannan ita sura farko wannan sura farko ita ce ake cewa ba zai dawo ba ya miƙe ya cika wannan sallah ya yi kafin kun gane ko to in a wannan sura tun da dawowa bai faru ba kuma bai yi kafin ba shi ne kenan sallah ta ba kun bi duri sosai ko sura ta biyu yake ayi faru al'amma su da ƙasa cik wani aka zai ka'inan kuma shi ya ke na yar burkata har ya kai ɗau maka ya miƙe ɗai kiri kun gane ko? wal hukumu fi ma wahid hukunci bi ɗaya ne kun gane ko? hukuncin yanzu ɗaya ne ƙabli da yi amma in bai yi zan da ƙablin ba to nan sallar ta ɗa kamar hukuncin farko Ruhu an na nuna ta na da wala wani shi ne wannan hukuncin farko hukuncin yanzu zai yi tsaye ba zai dawo ba. wajen abin su bani kuma sai sai zai tabi da tsabi da bayan sallar mu lakin lau talafa da ya saba ma wannan magana bayan ya miƙe ƙwaye ko ko bayan suna da nuna magana farko kenan wani a kan suratun ula bayan ya dawo da sura farko kenan yadda ya miƙo da wani a abu da kasa yana nan bai daidaitu ba sai ya koma da nan ba ya kamata in tambaye ko kuna gane maganar da ya farko da wannan ya yayi ta ko kun ce can ba ai wata magana irin wannan an ko bata ne mutumin nan sallah kun gane ko amma yanzu kuma gashi an sake irin ta an ce in ya dawo daban bayan ya rabu da ya ira cikin wannan hali ya rabu kasa da hannuwansa da zuwa amma bai miƙe tsaye ba sai ya dawo amdan ko da mantuwa ko da jami'i to yake tallashi ta ba ta dace kun bayan da ko don kun abin da yake can ba kai biyan ku ne ke idan koma sama idan yi mutu

yawwa na da magana ta wancan ya hannuwansa ba su rabu da ƙasa ba mun gane ko yana nuhun tashi amma hannuwansa su rabu da ƙasa ba sai ya miƙe gidan mun fahimta ko kenan bambancin wannan magana da can nan wannan yanzu ba da rabu da kasa ba makamin zama bai kucce ba sai ya rabu da kasa da gangan shi ne waɗansu take sallah mai ba amma nan kuma ku ji wani yadda yake nan don ku auna shi da wancan zai da suke daidai nan ya ce ko da magana ta yi a ah, da tura ta farko yace lau salaha da ya saba ni ya saba hadda yayi ne eh? ah. ko ne ya yawwa don yana miƙe ne ƙarfan to sai ya komo da gangan kun san ita wannan magana aka fi mai kyau nan ya miƙe ne tsaye kyan kaman sanda maimakon shi tsaya can sai ya tuna bai zauna ba sai ya dawo ya zauna nan digangan ne ya dawo ko da mantuwa ko halin jahili ne don me yasa an kawo jahili ne jahili zai aiki bi miki ka san jahili ko sun lafi karga ya kai in ko na yi tsayi saboda haka in yi tsayi biyu da ya tsune kwance ko saboda ya zauna gidan tsakiya ke rinda suna sai da to sai ya tuna da wannan zaman ƙasa ya miƙe sai ce ai na wannan da miƙe nan bai yi ba sai to sai ya fi tuna da wannan na mai iya gyara bin sun gane ko zai ce bari da ai wannan zaman to nan da jahilin da mai ganganci da mai mantuwa sun ja ni na mai wannan littafin na mai wannan tsari sun gane ko na abin da zai yanzu ba da su ba sai shi ka da ba abu ƙarin da ya zuwa da dawo mun gane ko ba ma ba abin ba ta ba ta sallah ko da bayan shekara ne kuma sai ina yin babu bisa haɗu da biya saboda tabbatar da ƙarin da aka samu وفي سورة الثانية سورة تجيكم إن رجع إلى الجلوس آمدا إن يدعوا بجنبا ما ينهى يدعوا بجنبا يدعونا تكتب سنة من رسالة رسالة من رسالة توضيح na yi ta min shi ne in wannan domin masu isa shala sun da suna ce muna ya rubuta ta ba wani malami ne zai karantar da cikin lokacin da ya yi tanzim ya yi abin da kan shabir eh, na cikin maliki to lokacin sai wani kamar da masu babu kissa wani ya zo ce alga ta malam ina karantar da yara kuma ina so in sanar da su wani abu da ke an samun lahi ina son ka rubuta mana masu da imam maliki mu aika musu domin muna da tsarkaka da misir akwai nasaba imamu shafi ilu nasaba imamu shafi sabuwar nasaba ta imamu shafi eh, to tun da haka ne ka rubuta min alƙalmi don mai risala to ne na zanne a tunis a wanda ya rubuta min ta yana zanne a jazair saboda ka ta ɗan rubuta min wanda zan da mu rubuta ne kun san jami'a to ira ba da ke asalin jami'a ta gini ma aka kuma jami'a ce tun da dadewa saboda ka ya rubuta musu wannan risala ya fayyana musu wannan bayani to yana da wani kayan tawdi cikin tawdi yana yin bayani kenan zai zo ke to cikin taudin da malamin mai risala ya ce almashhuru ingantacciyar magana sifatu ko ingancin sallar malamin kuma wa alaihi akan wannan magana yanzu ba da salami sai ki tare da bayan sallar ko a bisa hakokin zuwa da saboda ƙarin wanda aka samu kun gane ko wa in raja a jahilan fa algamu kamalan in ya dawo suna jahili abin da wa da cikin wani sharhin nashi na tauhid wato a can kenan nawadin wato duk wani hukunci da kake nema ba ko wani hukunci za ka samu bai ba an kwasan cikin nawadi ba sai hukuncin da yake kaɗan ba ka an ta abin littafin da nawadi kun gane ko da kyar wato ka bincika hukunci da ka samu ba kenan saboda ka nawadi wato abinda ake komi ana samu sai da ɗaya a rafa sai wani abu kaɗan da gaskiya ba a samu kenan shi ne kake jin malamai na ce nawadi a same shi gane ko saboda cikin wannan littafin an sanannu ah, a sanannun annabirin malik ne eh, mutumin makka ne ya yi karatu da imam malik shi ne ya zanna yana tambayar imam malik yana rubuta har ya fara mudawwana ta sanannu ne domin sanannun guda biyu akwai ta ibn qasim akwai mudawwana su guda to su guda ita ce mai kyau ta ibn qasim kun gane ko to ibn qasim can da littafin shi da abin da aka yi waito ga littafin risala شيخ أبغلا شيخ يكتن جارة سهلون ياتي تكون صلاته صلى تفاقات من جاهلين من دان يقول والمعتمد أما أبن ذو المعتمد ما روان ابن قاسم كل مجموعة أبن ذو ابن قاسم يروي تسكن مجموعة ما يشبه الثاني يسمى ماذا على ثلاثة ko da jami'i ne da zai dogara kan tallafi to ne da zai cikin tallafi to ya zai kuma sai da tsayi sai da ne da raja ko da raja in hayya ba ko da zai shi ne ya kenan tallafi ba wancan magana ta ba a kun gane ko wai za raja in ya dawo ko farayan faru ba zai sake mikewa ba a taya da shafar sai ya yi tafiya in har ya dawo bi an yi rubu a don dawowar shi ne ta biyu inda ibn qasim dawowar da ta yi dawowar da ya yi shi yanzu to ibn qasim ya yana lura da wannan dawowar cewa in ya dawo ya dawo don tafiya ne saboda ka yi zauna ya tafiya an wannan magana na ta ko wa yan kalin sujudu sai da suka jinya kenan kabli kenan nan da ya zai tuniya na akwai wata magana nan tan maganganu da mun kai dawa muka bawon nan kan muka ba a an kace shi ko amma nan ne ya dawo ga masu magana ke in sake yin tuniyan ne to sai suka jinyar da ta da shi ba'adu sai suka bayar da shi kabli to su ne suka fi sai su biya ba'adiyya kenan ba'adiyya ke yi inda muka dubi kan yake yi to nan sai a biya su ne kabilu ta koma ba'adu domin kenan an samu ƙarin ke ni cewa da komawa halau ta raka kusa hudu an da ya bar ta ruwa da ba a jami'u bayan ya dawo mara da salatu ala kalam ibn qasim kuma kafin ya ce in ya dawo sai ya yi tafiya ko da aka ce ba to ke na kan magana ta ibn kafin in ya dawo bai yi tafiya ba bai yi tashaffur ba sallah bai ta baci wannan da bai magana ibn kafin ba kamar magana farko ce tun da ya zanna ya gani abin da aka ce shi ko da bai yi tafiya ba sallah bai ta baci wanda suka yi umarni da magana ibn kafin tun da bai yi tafiya ba sallah bai ta a kan magana ibn qasim kun ga wannan magana ko ما على كلام أشهر بل ما دام أشعر شيء ما ما دي ما لك ما دوس غير غير شيء أما دي مثلا عند الزوج شيء من الأشعر شيء من الزوج ما أما شيء ما دام من عند الزوج أسبان فش أبدا ولا على كلام ولا على كلام ابن قاسم ما دام ابن قاسم إلا بناء على الإمام ما آه، زني أكن شيء وصلنا فاتاسي نم بتأمل ترك السنة فما هذا زني أنا بدمه ne ta sallar ba in ji nan da inda an ce ya bar tuya ne bisa gaban tuya ko da magana ibn qasim sun ta da qasim amma in ya bar tuya nan gidan da magana ibn qasim sun ta ta ba wannan ne magana suna yin ta a babin ƙila ƙila kenan wannan in kun rubuta tabi ba a samu ɗaya da kalamu ibn qasim da in kasan ba kun gane in kun rubuta tabi haka da ku gani kamar maganar na tafiya kun gane ko a khilafan yashar saɓanin ashar muna ganin shi ko tun da ya riga ya yi wannan zaman to ko da ya ga tuyen nan an da sallah ko ba ta ka za ki ba shi shuru khalil kamar da sarfuna da khalil mai mutafa muna ganin sarfuna da yi kenan ya kawo wannan magana ta mai so ina iya koma su fara tun da zan mutu da sun imar da zai gani sun kai ko zai samu wannan magana wa iya da nasiya in ya dawo da mantuwa فلا تكون صلاة صلاة ولا تقاس بالاتفاق إنما نجو kun ga maganin ne in kuna karantawa ko ba cikin masallaci ba kila za ku iya dawo wa ku ko da cewa magana suna yankin daban da bayan fa ana juya sai an yankin mutunci za a sake dawo a sake yin ne in kun bi shari'a da haka suke gani ba kun ga so wayar jirgin a ba da su na ke wannan magana da wanda tara karanta ni ba mun duk wanda ya tuna sallah sallah sallah ce wannan sallah lokacin da ya tuna ta misala tara ko yaushe tuna wannan sallah kuma su ranka ta alamuni na fatan kamar yadda ta kuce mishi kun gane ko sunna adama ta nufi wa kafi sannan mai da abin a tare da shi ne kafi tana nan zaune yanzu halin da muke sai ta tuna a aibin sallar da aka ta ɗazu yanzu ba ka yi sallar isha sai ka fasa kai da asar mun gane ko in ko ta rige ta yi sallar magariba da kai ta tuna sai ka yi magariba ka sake da asar idan ka sake magariba ne mun gane ko domin magariba ita a cikin lokacin ta yanzu da ka tuna da asar ba ta cikin lokacin ta ka gane ko saboda ka sai ka yi sallar da ka tuna tukuna sannan ka mai da sallar da a cikin lokacin ta ba ka yi sallar azhar ba ko la'asar sai bayan ka sallar magriba sai ka tuna ba ka yi la'asar ba sai ka mai da ka yi sallar la'asar din karan kasa sannan kuma ka mai da sallar magriba da a cikin lokacin ka in ko ba ma ba ka yi magriba ba ka tuna sai ka yi la'asar ka yi magriba kun fahimta da wannan magana Thank you. Mafi guda, wannan tsohon bashin da yawa. Sai kan da ai shi ne ita wata Allah wanda ya tsohon bashi mako guda ba yi azumar ba yanzu ne ka tuna ba ka ta ba sai ka tashi ka kai ta waje ka ta in ko lokacin isha'i ne an kaddar sallar isha'i sai kai sallar isha'i ka zo ta wanda a cikin wakati za ka magana tana zuwa nan gaba ka gane ko amma ta yau ake yi na yau in sun ta salloli biyar in dai wata da sai ka mai da su duka sannan kai wata ka gane ko amma in sun salloli na kwana na yin wannan sai ka yi ta wannan lokaci sannan su kama ranko sallah ko sallah ba ba sai min ba sallah ba abin da sallah ta bayan ku kenan kun gane ko to tare mu shiga cikin sharri bari mu ba ni malamin da ansa wa man alaihi salawatun kasiratu wanda aka salloli masu yawa sallaha fi kulli waqti min al-layl wa an-nahar shi sallau wanda wanda salloli ne da yawa a bisa kai bai kila lokacin da yadda ya balaga yayi abin nan eh Hausawa na cewa ya yi yawon hundi wato ya bar salloli da yawa yana sai yana wasa to yanzu sai ya shirya to shirya da da yayi yanzu yana so ya rama sallolin da masu yawa to wannan sai shekaran ko bai da wani harin shi ta sallolin da wani bai bai na rana ya na dare shekaran kasu wannan ba zai ce sai ya yi sannan shi cikin lokaci a zai yi azuhur in yana iya kamar da a hadar yake in ya yi azuhur ta yau sai shi miƙe shi azuhur ta kwana biyar in ya yi asar ta yau shi yi asar ta kwana biyar in ya yi magriba yau shi magriba ta kwana biyar in ya isha yau shi isha ta kwana biyar in ya yi subahin yau shi subahin ta kwana biyar mai ahadar ya ce wannan mai yin haka bai ta bin sabi ni bai saka ci ba kun gane ko in an kai haka ne fara cikin shekara kila zai iya ranta sallolin shekara nan sai ku nisa fito ne zai fi domin shi ba da ba a cewa yanzu mutum ne shi kaza shi kaza domin shi ba shi ake bi mai wanda ake bi ba shi kokarin ka yanzu daga cikin wannan bayan kun gane ko wanda ya bana yanzu da ya sani to kashi take bane amma ake ba shi rana su na mazuni musamman asara mai girma rashin sani su ya ishe shi da ya sani kan take sani a gane ko amma baligi nan da aka magana shi shi mazani ne don kun mutuna nuna maka cewa da musulunci ba a cewa ga jami'in musulunci da ana da cewa awwal ma yadda al-musallin tasawwur tasawwur imani awwal ma yadda ba yadda al'ada ke cewa ba da yaron ma zuma ce to ainihin ne aure wajibi ne ba su nan sani addinin sun farko da in ya san addini sannan su ne mai aure in ba ni ko su ne mai makarni wai da dubu shan haka nan rana na da yin sallah wurin da gurubi ya kuma yin faɗa duk ana bi ne ba shi zai ranka wannan salloli shi ba a wannan lokaci bai halatta shi ba ko da yanke ko to to lokaci ya kusa

ya bace kuma yake nuna ya ce a ba wa mutum da kuma ba a yi abin da ya zo cikin da mana ba da zai rubuta ko wani lokaci inda muka hito kan to in sallolin da da kansa ɗan kaɗan ne ba salloli masu yawa ba ne aƙalla min salati yaumin ba su kai sallar yini ba kenan sallah biyu ne ko uku ko hudu amma ba su kai dai sallah biyar ba min salati yaumin wala yafin kamar sallar yini da rana kenan sallar azhur da la'asar da magriba da isha'i sallar su ba ne kenan ba su kai haka ba to wannan ba da abin yin in zai in akwai shi da in yanzu bai sallah asubahin ba ta yau bai yi addu'u ta yau ba bai yi la'asar ta yau ba har magariba ta zo to sai shi fara da asuba sannan ya yi azhar sannan ya yi la'asar sannan ya zo ya yi sallar magariba wanda ake tare da ita wa in fata waqtu ma huwa fi waqti ko da abin da ke cikin waqti zai masa fauti ko da zai iya rashin samun sallan magariba a cikin lalori in gane ko kenan da zai bacci bacci ya ɗauke shi bai farka ba sai saura lokacin da zai salla saura ɗan kawai kaɗan alfijir ya fito to sai dai ya yi sallan magariban nan da isha'i sannan shi sallah asuba mai zuwa kun fahimta ko? to in ya sallar magariba malla an duk kai mu abin ne mai bauti kuma to kan sai ya da magariba sai suna biyu waɗannan ba eh to kamar sai abin da mun kai tun ba in ka ga dan kan wanda saurari can karatu sai ka tambaye shi don wannan magana mun yi ta shekara niya a cikin littafi kuma wanda ya kamata in ta koma sai ka buɗe littafi duk abin da muka karanta ka sake karantawa in ka ga mun yi kuskure ka dawo mun da bayani cewa shekaran jiya an yi bayani kaza akwai kuskure ciki ko ko akwai bayani kaza ni bai fahimce shi ba amma ban da an karanta cikin littafi an wuce kuma ka ce kana son tambaya kuma ciki kaga wannan kuma ba za mu tsaya nan ba kenan sai mu kyale ka ka koma can da littafi mun matsi wannan hukunci da wanda bai da littafi ne muna iya basu hukunci amma kada littafi mu sai kamar sunan kwaro malam bude littafi saboda ka ai wannan bayani mu kalla ai akwai nasu siyan akwai babu ne eh to ai mu muna son ka iya ne ba mu son ka mance a gane ko to to ya yake tuna ta kan ya yake ke nan ba kun zai tambaye wanda aka tare da shi ban je tambaye shi to a zai ba ko wannan surutu da ne shi ba surutun da kai ramu da shi ko wa kaifa ma sai sarala kun gane ko wa in kasura to in sallolin har sun yawa ba da abin ma ya kafa fawata wa in har sallolin sun yawa kenan sun yi karfin sallolin ne ko sun kai sallolin yini da rana kenan kun gane ko sai malamin ya ce ba da sai shi fara bi ma san ta wakati sai shi fara da sallar zai ji tsoron kuce ya yanzu sallolin nan sun kai sallah biyar sallar yini ta samu kenan bai yi sallar asuba ba bai yi azhar ba bai yi la'asar ba bai magriba ba bai yi isha'i ba sai gobe sallar gobe ta zo to tun da yana tsoron wannan ta gobe da ta zo su bayan in ya tsaya yin waɗannan salloli lokacinta zai kuce kun gane ko to shi fara yin ta domin sun wuce sallolin yin saboda haka shi sallar su bahin ta gobe din sannan shi dawo da wannan tartibin shi kun fahimta ko wa man zakara salatan to ka la ko wanda ya tuna sallah shi salati shi ko shi na cikin wata sallah yana isha idan sai tuna bai magariba ba kun gane ko fasa zata hadihi alaihi wannan magariba ta riga ta baci kun gane ko da isha'in da yake yi ta riga ta ɓaci domin bai yi magariba ba saboda haka isha'i ta ɓaci zai dawo su yi magariba sannan su zo su yi isha'i kun fahimta ko haka inda ya yi magariba ya tuna bai la'asar ba la'asar ta ɓaci eh magaribar da yake yi ta ɓaci saboda haka sai koma shi da asar sannan su zo su yi magariba kwanakin baya mun karanta cewa salloli za a yi tartibi saboda haka in ya yi wata ah, yabbar tartibin da ya wanda ya yi in ta ɓaci can baya ina fatan da ka ji amsar ta malamin nan ya zo nan ya ce yadda zai biya sallolin nan sai ya ce oh, kai fa ma ya sallahu duk yadda ya sabata gare shi wato isharatan ila daf'il mashaqqati fi qada'iha min ghairi tafridin kun gane ko cikin sharhi da ya ce duk yadda ya sauƙaƙa haka zai ranka sallan nan wato malamin ya yi zuwa ga gudda wahala ga mai rankun wannan sallah sun gudda wahala fi qada'iha wajen ranka sallar nan saboda haka yace duk yadda ya sauka haka za ka ranka wannan sallah min gairi tafriqi amma kada ka yi sakkaci ka yi zaune ka kiranta ba har shekaru su ƙara in gane ko sun ma ashara sannan malamin yi nuni ila izini sani zuwa ga kashi na biyu bi qawlihi da faɗan shi malamin wa in kana ai as-salawatu allati alayhi sallolin da abbita ga wuyan wannan mutum da ya bar su aqalla min salati yawmin wa laylatin ba su kai yawan sallolin yini da dare ba wa hiya arba'u salawatin ita ce sallah hudu ne a bisa kansa ba da abin da sai malami yake fara da waɗannan salloli ai qaddamahun ala salatin sadirat wujuban kun gane ko sai ya fara yin sallar azhar da la'asar da magariba sannan shi yi isha'i wannan wannan tartibi ko da malami yace yace wajibi ne shi haka in ya bar shi waccan ta ɓaci kun fahimta ko ويدخل في الفائتة اليسيرة ما لو كان عليه الظهر والأثر والمغرب والإشاء kun gane ko wannan magana da ake to cewa ya kenan sallah tacciya tana shiga wadda ake kiranta kaɗan kenan misali ma law kana alaihi zuhur kamar ya bar az-zuhur ne wal asr ya bar sallar al aulul magaribi ko ko magriba ne ya bari wa isha'i da isha'i kun gane ko su ne ya bari bai samu yin su ba ah, walan yabqa kuma ba wani sauran da zai sallar magariba da isha'i eh, min alwaqti na waqti illa ma yasa'u al-akhiratu faqat kenan bai sallar magariba ba da isha'i bacci ya ɗauke shi bai tashi ba sai abin da ya rage rana ta albidiri ya fito lokacin sallar subhan ya kama ya rage sallar isha'i ɗaya zai iya yi kun gane ko to sai malamai ce fa yajibu taqdimul ula nan ya wajaba gare shi gabatar da ta farkon kun gane ko in khalafa kun gane ko kenan sai shi wannan isha'i kun gane ko da magariban nan sai yayi su kenan don su ne na farko sai shi fara yin su ko da ta daga bacci ya rage isha'i dai zai yi to duk da haka sai yayi waɗannan duka sannan zai zo shi wannan ba ni ta'ala kun bayyana da wannan magana da yake ko yace wala fa in kana fa in ya saba wa qaddama al-qadir fa gabatar da sallah da ta zo yace to bari dai yi su bahi sannan in zo yi isha'i da magriba a ranko domin sun zama ranko kun gane ko eh sahhat malam yake sallah dai ta yi ma al-ismi amma yana da katon rububi da dauka kun inda ko amma a fil amri indi gangan kuma yayi indi gangan yayi malami yace to ya yi sallah ta ta yi amma kuma yana da laifi domin ya yi danganci abin da malamai suka yi hadi ga yadda za a kun ga inda ko a duna nisyani banda inda yayi da mantuwa inda mantuwa ne yayi to sallah shi ta yi babu komai amma in yayi da gangan to sallah kan ta yi kuma yana da laifi kun ga inda ko wato wannan magana suna raddin sauran mazahibul salasa mazhabobi suna cewa Allah ya umurce mu yi sallah da wakati kun gane ko Allah ya ce mu yi sallah da azhar cikin wakati ka mu yi sallah al'asar cikin wakati mu yi sallah da magriba cikin wakati isha'i cikin wakati subahi cikin wakati saboda ka in muka zauna ba mu yi ba cikin wakati ko digangan ko da mantuwa ba za mu ranka ba babu ranko domin lokacin da Allah ce ba mu yi ba saboda ka ba maganar ranko kun fahimta ko tun da lokaci da aka ce kai yayi yanzu da za ka yi babu bukata saboda haka babu ranko in kun karanta ne tabbin wasu can za ku ga irin wannan labari don kan su yi dafa sama eh? a a me kake son kace eh Allah ya ce ga lokacin da za ka yi an ce gobe ka je kakuri a ba ka kuɗi ba ka je ba sun wuce an ce ka je hakuri a ra'a sabar baka je hakuri gobe kana jifa lokacin da aka ɗiba ya wuce saboda haka suka ɗauka cewa tun da Allah ya ce ga lokacin da za yi in ba kai wannan lokaci ba Ta bari ya wuce to shi kenan wannan sallah ta wuce to wannan shi na raddi ga irin wannan magana kun fahimta ko domin masarar maliki masu da wannan bayani ina fatan ka gane in ka kalama jama'a hanafiya masu bin masarar eh, abu hanifa suna kawo irin wannan bayani kazane ko saboda haka sai yace eh, wajen raddi ga masu wannan magana ya yayi wannan abin